Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu yan uwa barka da rana kuma barka da ni a ah, kamar da Allah ya daba ka tsaba aka bukata an ta comment ya ayi ayi ayi to insha Allah gashi ya muna so ne zamu zamu dawo da kan keyboard ɗin mu kan screen yadda mutane Wasu za ka ga cewa maybe idan mutum yana chatting ko ya yi screenshot yana so zai tura wa wani abu sai ka ga ya tafi yana neman wani emoji ko yana neman wani hoto haka mai kyau ko wani dan abun fulawa waye sai ya rufe wajen da baya so wani ya gani shi kenan sai ka ga ya tura. So ga hanya mai sauki wadda tun farko za ka iya kana ka kawai shi kenan rubutun yana ƙasa kana kallon abin da kake rubuta sannan kuma. ah keyboard ɗin yana kan screen ɗin daga gefe. Sannan wannan ana yin shi ne yana zuwa ko'ina a cikin wayar yake ba wai downloading wai muka yi ba fa. A'a a cikin waya yake na ka ne a nan za ka duba gani za ka shiga in ka gani za ka kunna shi ta message in ka gani za ka kunna shi ta WhatsApp in ka gani ta ko'ina ka kunna. Kawai waje ɗaya ne baya canzawa shine wajen da yake ana sa lambobi na wanda ake cewa dial pad. Kuke gani in sha Allahu yanzu mu bara mu kunna shi ta WhatsApp. sai mu gani yadda zai yadda kowa tun da kowa ya riga ya saba da WhatsApp yana shiga ko yaushe wannan. So yanzu kamar dai da aka saba zamu zo haka dai again zamu danna mu nemi WhatsApp ɗin yauwa. Aka saba dai muna zuwa mu danna wannan madannan to yanzu nan ba wai a cikin setting zaka nemo shi ba ko a'a. Kawai zuwa za yi wannan madannan na gefe waɗannan guda ukun gashi nan sai ka shiga sai ka zo wannan zaɓi na ƙarshen gashi nan gaba ɗaya da ka danna shi haka shi gashi nan har ka sa. So kuma zai baka dama ka yi kai wannan yana nuna maka dama ka kai shi duk inda kake so a cikin kan screen gashi nan muna faɗa. Kamar yadda muka faɗa cewa ba a wai iya WhatsApp kaɗai yake ba. Misali yanzu gashi nan zamu fita nan ga ai gashi nan text message ne wannan. So ka shigo cikin text message ɗin ma misali ya buɗe za ka gani shi ma yadda zai. Shi ma misali yanzu ka zo wajen rubutu gashi nan to bara ka ga. Ka gani? Shi ma gashi nan nan. shi ma gashi a text message ma kenan. Ko ina in dai ana rubutu a cikin wayar to ka canja wa screen ɗin, ka canja wa keyboard ɗin button ka ba shi daga ƙasa ka mai da shi zuwa sama. Ka ga mun kunna shi ta WhatsApp mun soke mun kashe shi ta text message. Mun kunna shi ta WhatsApp sannan mun kashe shi ta wannan text message. In za ka ƙara kunna ko za ka ƙara nan wajen gani sai ka ƙara danna wajen shi kenan. za ka kashe kuma kashe za ka sai ka kashe. So kamar yadda muka faɗa shi ne a lambar waya ne kaɗai baya, baya nunawa. Misali ka ga nan, ka gani a nan ne kaɗai baya kwata-kwata bai komai a nan wajen. So saboda haka ba ya yi a wannan amma duk inda ake rubutu. cikin kan waya ko ake wani abu yana zuwa wannan wajen yanayi. yi. So in sha Allahu wannan shine ƙarshen bidiyon. Sanin da Allah da kada ku manta dai again ku danna mana please alamar subscribe sannan ku danna.